لا عدوان إلا على الظالمين والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في uwa asalamu alaikum wa rahmatullahi wa الله a yau muna uku ga watan sha'ban hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da ishirin watan biyar ishirin da biyu ishirin da biyu ga watan biyar miladiya dubu biyu da sha biyar cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka hitbatun min tarih na Sheikh Usman ibn Muhammad Al-Khamis wannan shine darasinmu na 22 haka yake ko cikin wannan littafi mai albarka a gabaninmu dora akan karatun da muka saba yi ba da bi kila mu ɗanyi ɗan ta'aliki kaɗan akan abin da ya kamata mu sani a irin abin da ke faruwa wannan kalma da ke yawo a bakin mutane kalmar hakika wasu busan ma'anarta ba abu na biyu kuma wasu busan cewa daga ina ita wannan aƙida ta fito ba haskawa za mu ba dogon bayani za mu ba tunda insha Allahu ta'ala ran lahadi za mu yi lacca akan wannan matsala din mai taken hakikanin hakika a gwammaja don haka yanzu kurin dan takaitaccen bayani zami masu waɗannan aƙida ta sufanci suna raba ilimi gida biyu akwai ilimin hakika akwai ilimin shari'a a wani bangaren su ce ilimin batini da ilimin zahiri ilimin hakika shine ilimin da ba kowa ya sani ba kuma shine hakikanin abin da ake nufi kamar da Allah ya ce mai sallah a zahiri wannan salloli da muke yi amma hakika ba ita ake nufi ba da aka ce a aikin haji a zahiri aikin hajin da ake zuwa a garin makka amma a baɗini ba shi ake nufi ba a hakika ba shi ake nufi ba wannan aƙida aqida ce ta wahdatul wujudi cewa da abin da gani ɗaya ne duk abin da gani ɗaya ne da kai da iyayenka da 'ya'yanka da matanka da 'yan uwanka da duk wani wanda yake rayuwa a duniya abu ɗaya ne kurin an samu bambanci ne ba wai don kuna bambanci ba ne ba wai don kai ba shi ba ne shi ba kai ba ne kuma aƙida ce da dukkan su baye suna da ita dukkan wata ɗariƙa ta subaye suna da wannan aƙida ɗin da jajjaban su cike suke da bayanin wannan aƙida ɗin da haka duk wanda zai subanci kuma ya rika a cikin subanci to ƙarshen shi zai kai wannan mataki na ganin komai ɗaya ne na cewa babu Allah daban babu annabi daban babu wani mutum daban duk ɗaya ne al'abdu rabbun wa rabbu abdun ya laita shi'ri manil mukallaf bawa da ubangiji da abu ɗaya ne hatta shi wannan da yi maganganu za ku jana cewa babu rabbu idan babu abdu babu abdu in babu rabbu domin ai abu ɗaya ne idan yanzu ka ce babu rabbu ubangiji to babu bawa ma domin ai allah shine bawan bawan shine allah in ba allah ba bawa in ba bawa ba allah Shi ne ma'anan maganar shi to daga nan suka samu wannan suna wannan aqida ta wahdatul wujud kamar da na faɗa ba wata ɗariƙa ta su baya da babu ita a ciki hatta qadiriyya akwai ko waƙoƙin shehun qadiriyya idan ka bi zaka tarar da allan takar da shehu abdul qadir irin yana kallo aka wo sama yana kallo aka wo ƙasa irin cewa ya ce ruwa tsaya ya tsaya ya ce gurgu tsaya ya tsaya ya tashi ya zabura ko ina da ina irin kana kanan ka ko ka tsina ka tashi kai magana zaman bagadaza baya hana ya je ga ganka ko a ina kaga wannan talihi ne allantar da shi ne to da haka duk cikin ɗariƙun su bai da haka suke abuwa ne da malamai sun rubuta to amma waɗannan da suka fito sun ɗauko abin ne daga tushe idan mun zo a lacca za mu zo da tushen littafin aqidat tijaniya jawahirul ma'ani na aliyu harazimi za mu karanta irin maganganun da shi shehu tijaniya akan tabbatar da cewa komai Allah ne misali yana cewa kullu zarratin fil kauni hiya martabatun lil haqqi subhanahu wa ta'ala kullu zarratin fil kauni duk wani kwaya da ka gani ko wani abu komai kankanta shi a wannan bayan kasa ta duniya hiya martaba lil haqqi wani bangare ne na ubangiji subhanahu ta'ala wala yakunu hadha amma ba fa wanda zai zama yana da wannan ya gane wannan illa liman arafa wahdatul wujudi sai wanda ya san gamewar samuwa samuwa da abu ɗaya ne sai wanda yake da wannan aqida fa yushahidu fiha al fasla wal wusula fa innal wujuda ainun wahida duk saman mai abu ɗaya ne yace wahiyal mu'abbaru anha indal arifina bi annal kasara ainul wahda wal wahda kasara ce a gurin arifina da yawa abu ɗaya ne abu ɗaya ma abu da yawa ne banda nan a cikin irin maganganunsa da da yake tabbatar da wannan aqida din yana bayanin cewa qamarut tauhid abinda ake kira qamarut tauhid huwa shuhudul wahdaniyyati lillahi ta'ala shine ganin kadaituwar Allah madaukakin sarki shuhudan zaukiyan, wa kashfan ayniyan yaqiniyan fi jami'i muftaraqatul wujudi ka tabbata ka yanke ai ma kashafi duk wani abin da yake ya rarraba a samuwa ka ganshi abu ɗaya ne hatta yara jami'a muftaraqatiha fi ittihadiha kal jawharil fardi alladhi la yaqbalu al qisma har mutum ya dinga ganin duk abubuwan da suka rabu dinnan kamar abu ɗaya ne wanda baya rabuwa wa hadha shuhud law rama ghayrahu lam yaqdir idan mutum kai wannan matsayi to in ba zai nemi sama da wannan ba zai iya ba to akwai irin waɗannan maganganu suna nan da yawa in mun zo insha Allah ta'ala a wancan lokacin za mu karanta mu ji yadda suke ganin irin wannan haka ma wanda suka biyo bayan shi almajiran shi su ma haka suka tafi misali ga wani almajirin shi Muhammadu Tazi muhammadu tazi a sunan shi muhammad bin al-arabi aliyu bin al-hajj tahir at-tazi mutumin maghrib ne manya yana cikin manya-manyan muridin shehu Tijani shehu ahmad tijjani ya zauna alƙaryar da aka haifi shehu ahmad tijjani ainu madi cikin algeria an kashe shi a shekara ta 1214 ga abin da yake cewa yace ya gamu da annabi a cikin bacci yace annabi sallallahu alaihi wasallama yayi masa wasu baitoci baitocin suna nuna komai ɗaya ne sannan manzan Allah ya umarce shi ya isar da wannan baitoci ga shehu tijjani sannan a cikin wannan baitoci daga cikin abin da baitocin suke faɗa Fagrak fi bahril wahdati tara wahdatahu ka nutse cikin kogin kadaitaka kadaita komai ya zama ɗaya zaka zaka gane Allah shi kaɗai ne tartabi ankal hujubu hatta tara al aswada in ka nutse ka kai matuka komai kake ganin shi ɗaya ne har za a wayi gari baki ka dinga ganin shi fari fari ka dinga ganin shi baki domin komai ya zama ɗaya haka wani shi ma daga cikin almajiran shehu tijjani mai suna ubaida a shankiti a tijjani wanda sunan shi ubaida ibn muhammad sagir a shankiti daga cikin malaman tsariƙar tijjaniya ne yana da littafai daga ciki akwai mizabun rahma da sauran littafan shi yana cewa wahdatul wujudi itiqadun sahihun shar'a cewa komai ɗaya ne aƙida ce ingantacciya a shari'a ya al-aqlu salim hankali lafiyayye zai yadda da wannan aƙida bil wahabil ilahi amma hankalin da Allah ya wa kyauta wal rahmani wa illa yudriku bin nazarin fikiri fikri ko da da tunani ba za ka iya gane ban Allah ya cusa maka kyauta da baiwa sai ka gane wannan abu li gumudihi domin abu ne da yake yana da ma'ana yana da wahalar ganewa wa kauni kaunuhu fawqa kuma ya wuce yadda ake zato haka dai irin maganganun suke har zuwa kan shi wanda waɗannan mutane suke rai cewa suna son shi shi inyas shi ma littafansa da haka ne sanda muna karatun Alfurkan a masallacin yan katako mun ta karanto irin maganganun shi da irin waɗannan abuwa da yake faɗa misali yana cewa alhaqqu jalla wa ala Allah mai girma da buwaya ma hajabahu anil muridi ba abin da ya kare ka ga ganin Allah ba abin da ya kare ganin Allah wujudu wujudin ma'ahu ba wai dan akwai wani wanda ba Allah ba ba wai wannan bane ya kare ka da ganin Allah idan Allah ya zaɓi bawansa sai ce Allah ya sanya mu cikin zaɓaɓɓu sai Allah ya ɗauke ma wannan tawahumi ma'ana abin da yake nufi abin da ya hana bawa ya ga Allah shine ma'ana tawahumi ta yadda mu muna rai cewa akwai wani wanda ba Allah ba wannan ne ya ana mu ga Allah muna ganin cewa akwai wani ba Allah ba ma'ana yanzu muna ganin cewa akwai misali mu mutane akwai mata akwai maza akwai yara akwai manya akwai wasu abubuwa da yawa waɗanda ba Allah ba to wannan ne ana mu ga Allah amma da ba mu da wannan tunanin a kwakwalwar mu da wannan tunanin ya sauka da kwakwalwar mu to za mu gan shi da haka abin da ya hana maganin Allah kurin jin da muke yi cewa akwai wani wanda ba Allah ba shi ya hana mu ga Allah din to idan Allah ya zaɓi bawa sai ya ɗauke mai wannan wahamin ma'ana sai Allah ya ɗauke ma wannan tunanin fala an shay'an yahjibuhu anil haqqi da haka ba abin da zai kare ka daga barin Allah bal la yara ba za ma ga komai ba wa zalika fana'un fi mahwin wannan mutum ya kai matuƙa kenan fahina izin ya atihi sarihul haqqi a wannan lokaci idan mutum ya narki ya kai matuƙa ya kai baya ganin komai to ba abin da gaskiya za ta zo mai fala wujudan illallah ba abin da zai gani a sama sai Allah wala yara nafsahu kan shi ma ba zai dinga gani ba wala siwahu ba zai ga wani Allah ba wala yara fana'ahu ba zai ga fana'in ma da yi ba zai gani ba bal la yara illa allahu ahad ba abin da zai gani sai Allah shi kadai wa yara Allah kauna mutum zai ga babu duniya wala asara babu wata alama wala fi'ila babu wani aiki walasma babu wani suna wala siba babu wata siba fa huwa akmalu hijabin an wujudin mawjudin siwa wujudil haqqi wannan shine babban hijabin da yake hana kaga Allah shine ka dinga cewa tunana akwai wani wanda ba Allah ba wa fi hadhal maqam a irin wannan matsayi idan bawa ya kai baya ganin komai zaka je na cewa ya qulu ana al ba zai ce ni ne Allah la ilaha illa ana wahadi zai ce babu abin bauta da cancanta da gaskiya sai ni kadai فهذا المقام أدنى مراتب الفتح في طريقتنا الأحمدية التجانية وصاحب هذا المقام وانا دي يكي وانا متأي كافر شرعا كافرين الشريعة وهو المؤمن حقيقة أما حقيقة مؤمنين to wannan wannan kaɗan kenan daga daga cikin irin irin maganganunsa to kaga kun ga kenan yanzu maganin wannan abu fitowa a ce waɗannan mutane ba tare da mu suke ba ba ɗariƙa mu suke ba zai wadatar ba in an baɗi wannan kuma sai a ce duk wanda ya rubuta wannan aƙida a littafinsa ko waye? kafiri ne kuma ba ma tare da shi to kaga in sun faɗa haka yaran za su gane cewa to wancan mutumin ba mutumin kwarai ba ne, da haka za su ajiye littafin su je na karantawa amma matukar dai kullun za a ce ba sa tare da mu da fatan baki alhali kuma littafan da suke yi ake karantar da su da inda mai wannan aƙida yake yana ji da shehu yana ji da diwanin shehu to kuma a diwanin akwai irin waɗannan maganganu to kuma dan ka zo ka ce kamar wanda ga abu a gidan shi kuma ya fito ya ce babu wannan ba ce ta fatan baki duk wanda ya san me yake wannan ba zai ba sha'awa ba ba zai birge shi ba sai lokacin da mutum ya zo ya fitar da wannan guba da gidan shi ya koma kan tauhidi ingantaccen tauhidi wannan aƙida ta daɗe tana yawo cikin mutane gane ta ba yi ba mawaƙin da ya mutu watannin baya in za ka saurari waƙoƙin shi akwai wannan aƙidar komai daga annabi ne irin wannan kalmomin komai daga annabi ya fita ai ne abin da suke kira alhaqiqatul muhammadiyya din ma'ana alhaqiqa muhammadiyya shine komai zai zama manzon Allah ne suka ce asalin komai manzon Allah wani haske ne daga Allah shi kuma daga daga Allah aka samu komai duka dan haka dukkan mai idan muka ta muna tikiya kan manzon Allah shi kuma manzon Allah yana koma kan Allah da haka komai daga manzon Allah ne akwai wata mawaƙiya mai waƙoƙin fina-finai tana yin fina-fina wasu kuma tana irin wannan tana wata waƙa tana cewa ba su gane mai muke nufi ba ku ce da su muna nufin ma'aiki ka saurari waƙar akwai wannan aƙidar za ka ji tana cewa manzo Allah shi ne ainul kulli sirrul kulli irin waɗannan kalmomi duka wannan aƙida ce ta ta wujud dan haka aƙida ce da ta daɗe hatta jawharatul kamal da ake karanta a wazifa a cikin ta akwai wannan aƙida din jawharatul kamal da ake karantawa da haka maganin abin shi ne waɗannan tafi da abaranta da gare su a watsar da su in ba haka ba to gaskiya za a daɗe ana tufka kuma ana warwarewa ubangiji Allah ya kare mu ba mu sani ba ga yanayin gari za mu ci gaba da karatu ko kuwa karatun da ya gabata mun tsaya akan abin za mu tashi kan sayyidina usman allah ya kara masa yarda malam yake cewa alfaslu salis fasali na uku khilafatu amirul mu'minin usman bin affan kalibancin shugaban mu'minai usman ibn affan daga shekara ta 23 zuwa ta 25 shekara ta 23 zuwa 35 Almaba mabahasul awwal Kaifi kaifiyatu tawalli Usman bin Affan radiyallahu anhu al-khilafa yaya Usman ibn Affan yadda Usman bin Affan ya zama khalifa qissatu shura malai ce lamma to ina Umar radiyallahu anhu lokacin da aka sauki sayyidina Umar ja'ala al-khilafata fi na farin. sai sanya khalifanci cikin mutane shida yace a cikin mutane guda shida dinnan a zabi khalifa Usman ibn Affan shine na ɗaya sai Ali ibn Abi Talib na biyu sai Talha bin Ubaidillah na uku sai az bin ibn awwam na hudu sai Abdurrahman bin Auf na biyar sai sadi bin Abi Waqqas na shida waɗannan su ne guda shida da ya ayyana ce a cikinsu a zaɓe khalifa wa qissatu shura rawaha al-Imam al-Bukhari fi sahihi kissa ta shura imam bukhari ya kata cikin sahihin littafin sa hatta na alama anna tarihi la yadhi malam yace har mu san cewa tarihi baya baya bata da abin da ya faru ana rubutawa baya tozarta fa hadha al-imam al-bukhari rawa lana a'zama qissatayn kasra hawlahuma al-jadal malam yace imam al-bukhari ya rawaito mana kissoshi guda biyu manya manya waɗanda aka yi ta jidali da kai kawo a kansu ولقد ذكر البخاري قصة طويلة في مقتل عمر إمام البخاري يكا قصة دوغوا وجن كشي سيدنا عمر حتى وصل إلى أنه قيل لعمر هل يذو إن أكتي وسيدنا عمر نما لم بيكاو قصة بزام ذو مكان إن شاء الله تعالى har yazo inda aka ce wa sayyidina Umar ausiya amiral mu'minina istakhlif kai wasiya ya kai shugaban mu'minai ka dora khalifa wannan kissa tana cikin bukhari yana da kyau mu karanta ta dan zamu je akai sai umar ya shahada tana cikin sahihul bukhari a cikin kitabu fada'ilis sahaba shine hadisi na ɗari a a ciki, imam bukhari ya kama na yadda aka yi da yadda aka shi sai umar da abubuwan da ya faru yana cewa babu kissatul bai'a babin da yake bayani ya aka yi wa sayyidina Usman bai'a wal ittifaqu ala Usman ibn Affan radiyallahu anhu ya ya aka yi ittifaqi akan zaben sayyidina Usman ibn Affan wa fihi maqtalu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a cikin zai bayani ya aka shi sayyidina Umar قال Musa موسى بن Isma'il. قال حدثنا أبو عوانة An حسين An عمرو بن ميمون قال ra'aitu umar bin al-khattab radiyallahu an amru ibn maimun tabi'i ne yace ga umar dan khattab Allah ya kara masa yarda qabla an yusaba gabanin a soke shi bi ayyamin na gan shi da wasu 'yan kwanaki gabanin a soke shi bil madina a cikin garin madina wa waqafa ala huzaifata bin al-yaman ya tsaya wajen huzaifatul yaman wa usman bin hunayf ya ce, kai ba ya yace yaya kuka yi mana ya ga sai jina Umar yana yawo a cikin garin Madina gabanin a suke shi da yan kwanaki da yana tafiya ya zo gurin Huzaifa ibn yaman da Usman ibn Hunayf sai tsaya gurin sai ce me ya faru A takaba ne an na hammaltum al-ardha ma la Ya ce ko kuna tsoron kun ɗora wa ƙasar ku abinda ba za ta iya yi ba waɗannan mutane guda biyu kamar sai jina umar ya ba su nauyin su je su kiyasta harajin da za a karba a kan wata kasa da suka je suka za suka gaya mai sai jira umar yanzu da ya gama da su ce ko kuna jin tsoron kun ɗora abin da ya fi ƙarfin haka ne ma'ana kun faɗa abin da ya fi ƙarfin abin da ya kamata a karba ƙala suka ce hammallaha amran hiya lahu mutiqa suka ce a'a abin da muka ce a karba a wannan kasar fa za a iya karba ma bi kabiru fadlin babu wani abu mai nauyi da aka ɗora mata qala sai sai jina umar ya ce un zura an ta kuna hambaltu mal'ar zama la tutiq sai jina umar ya ce ku duba dai ku sake dai nazari kada dai ku ɗora a ƙasa abin da ba za ta iya ba kada ku ɗora nauyin abin da idan ya kamata mu karɓi dirhami ɗaya kada ku ce dirhami biyu za a karɓa in eh, ya kamata mu karɓi biyu kada ku ce hudu za a karɓa ku dai duba ƙala suka ce ba ƙala umar daga nan sai sai jina umar ya ce la in sallamani Allahu ku duba magana da yake yi yace in Allah ya kubutar da ni ya raya ni la ada anna aramila ahli al-iraq la ya'tajina ila rajulin ba'di abada yace in Allah ya raya ni wallahi duk wata bazawara ko wadda ba ta da miji mijinta ya mutu da take cikin garin iraki sai na yi ƙoƙari na biya mata duk abin da take bukata an waye gari ba ta bukatar wani abu a gurin wani mutum bayana ma'ana yana fa madina shi a matsayin shi na khalifa ma'ana zai shimfiɗa adalci zai ci gaba da raba komai har ya zama da da a ce akwai bazawara a iraki ko wadda mijinta ya mutu ba za a waye gari tana roƙon wani abu a gurin wani ba wannan shine burin shi قال فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيبا mai ruwa ya ce ya yi wannan magana kwana hudu bai yi ba kwana hudu na zuwa a ran na hudun aka soke shi ƙala ya ce inni laqa'imun ma baini wa bainahu illa abdullahi bin abbas ghazata usiba mai ruwa ya ce ina tsaye a cikin sahu safiyar da za a soke shi tsakanina da shi abdullahi bin abbas ne kurin kamar kenan shi yana sahu na biyu kenan abdullahi dan abbas yana bayan sayyidina umar sayyidina umar yana gaba yace wa kana idza marra baina saffaini qala istawu idan umar ya zo ya shige tsakanin sahu zai za a da sallah yana kewaya sahu sahu in ya zo wajen sahu sai ce ku daidaita hatta idza lam yara fihim khalalan taqaddama fa kabbara idan ya gama dubawa ya kewaya ya kewaya bai ga wata matsala ba sahu ya daidaita sai ya zo ya kabbara wa rubbama qara'a surata yusuf ko dai karanta surata yusuf aw an-nahl ko suratun nahl aw nahwa zalika ko makamancin wannan fi rak'atil ula a raka'a farko hatta yajtami an-nas har mutane su taru su samu sallah ma'ana yana tsawaitawa a raka'a farko ta yadda mutane da za su zo sallah suna zuwa su riski wannan raka'a din fama huwa illa an kabbara amr bin maimun yace wallahi yana yin kabbara ba abin da ya faru fasami'tuhu yaqulu sai na jana cewa qatalani aw akalani alkalbu yana cewa wannan karen ya kashe ni yana cewa wannan karen ya kashe ni ma'ana yana cewa an soke ni hina ta'anahu lokacin da ya soke shi fatara al'ilju bi sikkinin zati tarafaini wannan katan ba majushan zindikin kabirin sai ya fito da wuka mai baki biyu yana nufin nan Kai bi nan kai bi, kai bi biyu ne da ita la yamurru ala ahdin yaminan wala shimalan illa ta'anahu da ya soki sai jina Umar duk inda in yayi dama sai duk wanda ya gani sai ya burma mai ita in yayi hagu duk wanda ya gani sai ya soke shi hatta ta'ana salasata ashara rajulan sai da ya soki mutum goma sha uku mata minhum saba'a bakwai sun mutu a take wanda ya nuna farkon ta'addanci a cikin masallaci kenan farkon 'yan ta'adda a cikin masallaci sune wanda suka kashe sai jana umar falamma ra'a zalika rajulun minal muslimina da wani musulmi ya ga haka tsara alaihi burnusan sai cire rigar shi ya wurga masa falamma zanna iljo annahu ma'khuzun da wannan katon ya ga cewa kama shi za a yi nahara nafsahu sai ya soke kanshi da kanshi وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه سيدنا عمر ya kama hannun Abdurrahman bin Auf ya shigar da shi gaba yace yayi mutane sallah faman yali Umar faqad ra allazi ara mai ruwa yace wanda yake kusa da sayyidina Umar ya ga abin da na gani wa amma nawahil masjid amma gefen masallaci daga waje fa innahum la yadruna ghaira annahum qad faqadu sauta Umar su bu san me ya faru ba sun je dai ba sa jin sautin sayyidina Umar sun je ne jin karatu Wa hum yaquluna suna cewa subhanallah subhanallah sun dauka rabkan waye ba san cewa an soke shi ba fa salla bihim abdurrahman salatan khafifa abdurrahman sai mu salla gajera walam man sarafu da suka juya qala sai ce ya bana abbas ya kai shi gida sayyidina Umar sai ce ya bana abbas ya kai abdullahi dan abbas unzur man qatalani ka kewaya ka gano waye kashe ni fajala sa'a sai ya bute dan kewaya kewaya sai ya dawo sun maja a sai ya dafa kala sai ce gulamul mugira bawan mugira ibn shu'ba shine ya kashe ka qala as-sana'u sai jina umar ya ce wannan mai sana'ar hannun domin makeri ne shi wannan qala ya ce na'am eh qala sai umar ya ce qatalahu Allah Allah ya la'ance shi laqad amartu bihi ma'rufa yi masa aikin alheri kuwa na kyautata masa domin abin da ya faru shi wannan abu lo'lo'a wanda ya soki sai jina umar mutum ne makeri kuma ya iya abuwa da yawa sai zama na mugira yana karɓar kuɗi a gurin shi kullum mai yawa a musulunci in kana da bawa abin da ya samu na dukiya naka ne sai zama idan ya fita aikin mugira yana cewa ya kawo dirhami hudu ko makamancin haka shi kuma sai yake ganin kama an takura masa sai zo gurin sayyidina Umar ya nemi sayyidina Umar ya sa baki a sassauta mai sai sayyidina Umar ya ce ba kai ne ka iya kaza da kaza bai ce ni ne ce to ai za a amfani da kai to wannan sai sa kullaci sayyidina Umar shine sayyidina Umar bayan ya tafi sayyidina Umar yau mugira magana cewa ka sassauta mai shine nan sayyidina Umar ce ai ne mai aikin alheri sai sayyidina Umar ya ce alhamdulillahi allazi lam yaj'al mitati bi yadi rajulin yadda'i al-islam yace na gode wa Allah da ya sanya mutuwa ta bata zama a hannun wani mutum da yake da awon musulunci ba domin in musulmi ya kashe ka ana ka haka je lahira za zai dan samu rangwame amma dama in kabiri ne to kaga ba magana wani rangwame kenan qad kunta anta wa abuka tuhibbani an taksura al-uluj bil madina sai jira umar ya kalla abdullahi da abbas ce to kai da babanka kuna son irin waɗannan bayi su yawa a madina kuna kawo su kai abdullahi dan abbas kana da su babanka abbas yana da su kuna son irin wani domin sai jina umar bai cika san a shigo da irin waɗannan bayi ajamawa wanda ba laraba ba sababbin musulunta irin farisa da ruma bai cika so a kasu garin madina ba shi yana so to amma abdullahi dan abbas yana da su abbas ibn abdul yana da su da haka sai jina umar ya ce to ko dama kuna son su yawa wa kana al abbas aksarahum raqiqa abbas yafi kowa yawan bayi fa qala sai ce in shi ita fa'altu ai in ka ga dama sai in yi abin da kake so ai in she ta katalla in ma kana so mu kashe su ne duk sai mu kashe su qala sai ce zabta. sai jina mu ce a'a ka dai faɗa ne kurin ba da ma ta kallamu bi lisani kun bayan sun iya yaran ku wa sallu qiblatakum sun yi sallah inda kuke sallah suna kallon alqibla wa hajju hajjakum sun yi hajji irin naku ma'ana yana rabe yanzu sun riga sun zama musulmi ya za kuma kashe su ai ba zai yiwu ba fahtumila ila baitihi sai aka dauki sai jina umar aka kai shi gidan shi fan dalakna ma'ahu mai ruwa ce muka tafi tare da shi wa ka annan nasa lam tusibuhum musibatun qabla qab musibatun qabla yawma idhin yadda mutane suka rude kai ga ce kamar wata musiba ta faruwa ba gabanin haka fa qa'ilun yaqulu la ba'as wani yana cewa da sauki ma'ana ba zai mutu ba wa qa'ilun yaqulu akhabu alai wani ya ce kai ina faje mai tsoro fa ya bi bizin, sai aka sai jina Umar tsimi fa sharibahu sai ya sha fa kharaja min jawfi sai aka ya fito ta cikin shi inda aka soke shi din summa ya bi labanin aka mai nono fa sharibahu ya sha fa kharaja min jurhi sai ya fito ta gurin ciwon fa alimu annahu mayyit suka gane sai jina Umar ba zai rayu ba wannan ciwon ba zai kyale shi ba fa dakhalna alaihi mai riwaya ce muka shiga wajen shi waja'an annasu mutane suka zo fa ja'alu yusnuna alai suka dinga yaban shi kowa ya zo sai ya ce muna ma bushara kaza da kaza suna yaban shi waje a rajulun shabun sai ga wani matasi ya zo faƙala ya ce abishir ya amiral mu'mini na bi bushirallahi laka ya kai amiral mu'mini ina ma bushara daga wajen Allah min sohbati rasulillah sallallahu alaihi wasallama na yadda ka zama sahabin manzon Allah wa qadamin fil islami da yadda ka dade a cikin musulunci ma ka dai alimta kana da daraja da kima abinda kai ma ka sani summa walita sannan ka zo ka jibinci lamarin musulmai ka zama khalifa fa adalta kai adalci summa shahada ko summa shahada sannan gashi yanzu kai shahada wannan shine ban da yau sayyidina Umar qala sai sayyidina Umar ya ce wadittu an zalika kafabullah alayya walaliya sai jina umar ya ce ina ma dai eh dai burina in tashi ba ba laifi ba lada ba zunubi burina in je wa gurin Allah a ce min baka da lada a wannan shugabancin da kai kuma babu zunubi je ka ni haka ma nake so falamma adbara da ya juya zai fita shi wannan matashin iza iza ruhu ya masul arda sai ga mayabin shi yana jan kasa ya saki mayabin shi yana jan kasa ma'ana irin masu take wandan nan ne qala sai sai jina abu da ce ruddu alayya al-gulam a damun da wannan yaron qala yace ya bana akhi ya kai dan dan uwana irfa asawbaka daga tubarka shi yasa a lokacin da muka zo wanda suke cewa manzo Allah ai izar yace ya yace muka ce da izar da asawbu da abu ɗaya ne kun ga riwaya ce fa iza izaruhu kun ga nan izar yace amma sai jina Umar ce irfa asawbaka da haka da wanda ya sa al saubu da wanda ya sa al-izaru da wanda ya sa al sirwalu duka hukuncin ɗaya ne inda ya sake shi ya wuce idan kaba yayi laifi sai ce daga rigarka fa innahu abqa li saubika zai fi baiwa rigarka kariya wa anqa wa atqa li rabbika kuma zai fi sa ka kabilin tsoron ubangijinka ku duba sai jana Umar yana kan shimbiɗan mutuwa yake amru bil ma'ruf yanzu in yau ne sai a ce ya tsananta ka zai zo wani matashin kai mai sai a ce ka tsananta yanzu dan Allah dan na dan saki wando na zaka takura mu ina sallah ba ko ma yace ai gage mu ma na tsaye da Allah kun cika takurawa to amma a musulunci ba karamin abu karamin da yake zaton sai kai ka wuta babban da yake zaton sai zama bai zama sababin shiga ka aljanna ba karamin kuma ya kai ka aljanna hadisi ya inganta wani yana tafiya ya ga kaya a hanya abinda zai cutar da musulmi ce bari in ɗauke wannan kan in cutar da musulmi dalilin wannan Allah ya sa shi aljanna wanda yanzu muna tafiya za mu ga kaya ba kowa zai dame ya ɗauke ba ko ga kwalba ko ga dutse kato a kan hanya ba kowa zai tsaya ɗauke ba amma kila wannan aikin ne zai kai mutum aljanna sai sai jina mare ce ya abdullahi bin umar ya kai abdullahi dan umar unzur ma alayya min ad-daini kalisa ba bashin da ake bina je kalisa bashin da ake bina ka duba khalifa ba ana bin shi bashi mu yanzu mu muke bin shi gabanin mu bashi amma su na da bashi ake bin su na ma'ana ba su ɗebi kuɗin al'umma sun gina kansu ba bal ma bukatunsu suna yi da kuɗin su ne gashi ana bin shi bashi bari ku ji abin da ake bin shi fa asabuhu suka lissafa bashin fa wajaduhu sittatan wa samanina alfan sai da suka samu dubu tamanin da shida ba a ce dirhami ba ko dinari ko makamancin haka qala sai ce in wa falahu malu ali umar fa addihi min amwalihim yace to idan dukiya ta za ta biya dukiya ta ali umar ta yashi da 'ya'yan shi yace to ka biya daga dukiyata wa illa in ba za ta biya fa salfi bani adi ibn ka'ab ka je ka tambayi kabila ta bani adi ga bashi ana na su biya min fa in lam tafi amwaluhum in dukiyarsu ba za ta biya fa salfi quraish to ka je cikin quraishawa duk wanda ka san ba quraish ne ga mai wala ta'duhum ila ghairihim amma kada ka je gurin wanda ba su ba da kan quraisha shikenan in ba sa ba kuma hakura fa addi anni hadha almal ka biya min kuɗin da ake bina in talik ila aisha ta ummul mu'minina ka je gurin aisha uwar mu'minai fa qul ka ce ya yaqra'u alaiki umaru salam sayyidina umar yana gaishe ki wala taqul amiral mu'minina kada ka ce amiral mu'minina fa inni lastu al-yawma lil mu'minina amira ni yau ba amiral mu'minina bane in ka je ka ce umar yana gaishe ki wa qul ka ce yastazinu umar bin al-khattabi umar dan khattab yana neman izini an yudfana ma'a sahibaihi da ya tare da abokansa guda biyu fa sallama wasta'zana yaje sallama ya nemi izini summa dakhala alaiha sannan ya zo ya same ta da ya sallama ya nemi izini shi abdullahi dan umar sai ya shigo ya samu aisha fa wajadaha qa'idatan tabki ya same tana kuka a zaune tana kuka fa qala yace ya qara'u alayki umar ibn al-khattab salama Umar ɗan Khattab yana gaishe ki wa yasta'zinu an yudfana ma sahibai yana neman izini abin da shi da abokansa fa qalat sai ce kuntu uriduhu li nafsi to da na bar gurin dan kaina ni nake so abin ne na a gurin wala usirannahu bihi al-yawma ala nafsi amma wallahi yau zan fifita shi akan kaina falamma aqbala da Abdullahi da Umar ya zo kila sai aka ce sai na umar haza abdullahi bin umar khadija ga abdullahi da umar nan ya dawo qala irfa'uni yace to ku daga ni fa asnadahu rajulun ilaihi sai wani mutum ya rungume shi fa qala sai ce mala ka. me labari me ka samo qala sai ce allazi tuhibbu ya amiral mu'minin abinda kake so ya amiral mu'minin yace azina tayi izini qala sai ce alhamdulillah na gode wa Allah ma kana min shay'in ahammu ilayya min zalik ba wani abin da yafi muhimmanci fiye da wannan fa idza ana qadaitu idan na mutu inji na umar fahmilu ne ku dauke ni summa sallim sannan kai sallama fa qul ka ce yastazinu umar bin al-khattab umar dan khattab yana ƙara neman izini fa in azina li in ta yi izini fa adkhiluni ku shigar da ni wa in raddatni idan ta dawo da ni rudduni ila musulmi muslimin kai ne inda ake bin da musulmi yana jin tsoron ko yanzu dan yana da rai ne ta yadda ila bayan yaron su ta canza ra'ayi waja'at ummul mu'minin hafsa sai ga uwar mu'minai hafsa yar sayyidina umar kenan ta zo wan nisa'u da mata tasiru ma'aha mata na tare da ita walamma ra'aynaha mai ruwa ce da muka ga tashi, shigo kumna sai muka tashi fa walajat alaihi ta shiga inda sayyidina umar yake fa bakat inda Husa'a ta yi ta kuka ta kuka a gurin wani lokaci ta yi kuka wani lokaci wasta'zana rijalu sai maza suka ne maza su shigo fa walajat dakhilan lahu sai ma'ana ta tashi ko kuma ce sai ta fita fa ina buka a ad-dakhil ta tashi ta shiga cikin gida sai muka ji kukanta daga cikin gida fa to da maza suka shigo suka ce ausiya amiral mu'minina ina ji nan ya kan littafin kuma sani ba ko an zo gurin ausiya amiral mu'minina ya akwai a littafi ko to daga nan ya cire wancan sai ya dora daga nan ausu ya amiral mu'minin yi wasiya ya kai amiral mu'minin istakhlif na da mana khalifa qala sai ce ma ajidu a haqqa bi hadha al-amr min ha'ula'i nafar yace ba na ganin akwai wanda suka cancanta da wannan lamari fiye da waɗannan mutane awin rahat ko waɗannan jama'a allazina tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu yayi wafati wa huwa anhu murad yana mai yarda da su waɗannan mutane manzan Allah ya bar duniya yana mai yarda da su ba wanda ya fi su cancanta wanda yake da gwada mana manzan Allah bai wasiya ba dan da manzan Allah ya wasiya da sai su ce ai da ma ya ce mana ga wanda zai ko da kwace sai jana Umar ya ce a'a waɗannan mutane wanda manzan Allah ya rasu ya bar yana mai yarda da su ba wanda ya fi su cancanta fasamma aliyan sai ambaci sai jina ali wa usmana ya ambaci sayyidina usman wa zubaira ya ambaci sayyidina zubair wa talha ya ambaci talha wa sa'adan ya ambaci sa'ad wa abdurrahman ya ambaci abdurrahman ibn auf waɗannan guda shida kenan ya ambace su wa qala yace yashhadukum abdullah ibn umar abdullah dan umar yazo ku, dan shi kenan wa laysa lahu min al-amri shay'un amma ba bai da komai cikin lamarin kada a zaɓe shi kada a bashi khalibanci amma dai ya zama ya zo gurin fa in asabat imra'atu sa'adan in shugabanci ya bada hannun sa'ad fa huwa zakatu ya cancanta wa illa in ko bai fada gurin sa'ad ba falyasta in bihi ayyukum ma umira to duk wanda aka dora a cikin ku ya nemi taimakon sa'ad ya dinga neman shawararsa fa inni lam a'zilhu an ajzil wala khiyana ban fa sauke shi ba dan ya gaza ban kuma sauke shi da gwamnan da na ba shi ba dan ya ha'inci kun san sai jana umar ya taba ba sa'ad gwamna a kofa daga baya sai na umar ya sauke shi kisan mun sha ambatanta anan wanda wani mutum ya mai karya mutane suka yi mai sharri suka ce wai sa'ad bai iya sallah ba mun karanta ba a cikin ashama'il muhammadiyya kuma kuma ta ba har yake cewa ni da a musulunci na ga mu ne mu adadin mu kaza musulmai a duniya wai yau ne za a ce ban iya sallah ba har sa da yake cewa na tabe na lalace in ban iya sallah ba to kun san wannan abin da ya faru mutanen ko ba sun ce bai iya sallah ba sun ce uh, baya adalci baya kaza baya baya zuwa jihadi baya kaza suka da abubuwa guda uku sai jina umar ya tura tambayo duk inda aka je aka tambaya sai kowa ya shiru idan aka je wani masallaci wani tsohi tashi ce gaskiya ne tunda an ce mu faɗi gaskiya ne zan faɗa sai ya zauna ya faɗa sa'ad yana tsaye sai ya ce to tunda ka gaya min abubuwa guda uku in ƙarya kake kai ma Allah ya maka abubuwa guda uku Allah ya tsawaita rayuwarka ya jefe ka da talauci ya jarrabe ka da talauci kuma ya jarrabe ka da fitina kuma sai da Allah ya amsa wannan addu'a dan sa'ad yana cikin mutanen da in sun yi addu'a ba ta faduwa kasa banza in dai sa'ad ya daga hannu ce Allah ya min kaza an gama to shine nan sai jinawa yake cewa in an bashi shugabanci to yayi daidai in ba a ba shi ba wanda aka ba to ya nemi taimakon sa'ad dan ban sauke shi ba an na ajizin dan ya gaza wala khiyana ko dan ha'inci ba wanda ya sa na cire shi ba falamma furiga min dafnihi da aka gama binne Umar ijtama'u radiyallahu anhu sai suka waɗannan guda shida faqala Abdurrahman sai Abdurrahman bin Auf waɗannan shidan fa gaba ɗaya suna cikin wanda manzo Allah ya bushara da aljanna cikin hadisi kwaya ɗaya sai abdurrahman bin auf ya ce ij'alu amrakum ila salasatin minkum abdurrahman ibn uh, uh, ibn auf ya ce abinda za a yi wannan lamarin da ku kuma yadda shi gurin mutane uku tunda yanzu su shida ne ko yana da yanzu guda uku su janye su bar uku wa qala zubairu sai zubair ibn al-awwam sai ce ja'altu amri ila aliyin lamari na na bawa ali ibn abi talib malam yayi taliki a kasa mai amfani yace hazihi riwaya wannan riwaya tubayyinu da na haqiqatal al'amri bi suratin damigha tana bayyana mana hakikan lamarin da wata sura wadda take mai guduma mai gamsarwa wahiya shine anna Zubairu bin al-awwam shi Zubairu bin al-awwam lam yakun min mubghidi aliyan bayana cikin masu kin sayyidina ali bane kun san me yasa malai faɗa haka da aka yi fada tsakanin muawiya da ali bin abi talib zubair yana tare da wa yana tare da muawiya yana cikin jama'a sayyidina muawiya anan kuma gashi da aka zo magana khalifanci tun gabanin wancan abin ya baro da aka ce shida uku su sauka su barwa uku yana bude baki sai ce na baiwa ali bin abi talib ya nuna kenan ba gaba yake da shi ba kaifa ta yaya ma zai gaba da shi wa huwa ammatihi dan faffan sayyidina aliyu ne safiya safiya faffa ce a gurin manzan Allah mana ita ma uwa ce a gurin manzan Allah dan yar uwa mahaifin manzan Allah ce kuma ita ta haife zubairu wa qadara shahu lil khilafa gashi ya sanya shi ya ba da sunan shi matsayin khalifa kama huwa zahirin min hadhihi ruwa kamar yadda wannan ruwa take nunawa shi yasa kullum malamai suke cewa lamarin sa bai kada mu shiga ciki yanzu in ka zage Zubairu a can to anan kuma me zaka yi mai in dan shi yanzu ya zagi zubair a can ya ce ya yaki sai jana ali Allah ya la'ance shi kaza to anan kuma me zaka ce ka ce Allah mai albarka tun daga shi yana buɗe baki ce na baiwa aliyu nawa wa qala talha talha yace ja'altu amri ila usman ni kuma lamari na na baiwa usman wa qala sa'ad sai sa'ad yace ja'altu amri ila abdurrahman bin au ni kuma lamari na na baiwa abdurrahman bin au kun yanzu uku sun janye sun barwa uku zubair ya janye wa aliyu talha ya janye wa usman sa'ad ya janye wa abdurrahman bin auf wa haka za tanazala tun haka nan uku suka janye tanazala talhatu wa zubair wa sa'ad bin abi talha da zubair da sa'ad bin abi sun janye al na izon salasa sai zama yanzu waɗanda aka aka aka sanya za su yi takara mutum uku ne ali bin abi talib wa usman bin affan wa abdurrahman bin auf su ne suka rage faƙala abdurrahman yanzu mala ya koma cikin riwaya abdurrahman ya ce ayyukuma tabarra min al'amri fa naj'aluhu ilai. sai abdurrahman bin auf ya ce to mu yanzu mu nan da muka rage waye kuma zai fita shi ma ya ce ya janye sai mu sanya shi kuma ya zama alkali ba su uku suka rage ba da guda ɗaya ce ya janye sai kuma ce to kai yanzu kai ne zaka zaɓi ɗaya cikin biyun da suka rage wallahu alaihi amma ba muna hada shi da Allah wal islam ya duba girman musulunci la yanzuranna abdalahum ya duba wanda ya fi falala fi nafsihi a karan kanshi ya dora mana fa askata shaykhani sai sai jana Usman da Aliyu suka yi shiru ba wanda ya magana fa qala Abdurrahman bin Auf sai Abdurrahman bin Auf ya ce abatajalunahu ilayya za ku bani wannan aikin wallahu alayya Allah alu an afdalikuma na dau nauyi na dau nauyi tsakani na da Allah bazan zan gaza ba wajen fitar da wanda yafi ku falala cikin ku biyin qala na am suka ce mun yadda fa akhadha bi yadi ahlihima yanzu shiga wannan takaran ma yana da gwada cewa babu nasi kan khalifancin jana ali inda da akwai nasi zai ce yau kuna ta abin ku manzo Allah ya ayyana ne ba kun sani ba to wannan da yana gwada babu nasi fa akhadha bi yadi ahlihima sai ya rike hannun ɗayansu wa qala yace laka qarabatun min rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana da kusanci da manzon Allah wal qadamu fil islam ka daɗe cikin musulunci ma qad alimta abinda kai ka riga ka sani fallahu alaika ina hada ka da Allah la in amartuka la ta'dilanna in na sanya ka shugaba za ka yi adalci wala in amartu usmana in na dora sayyidina usman la tasma anna wala tuti anna ka ji kuma zaka yi biyayya wannan ya nuna sayyidina ali ya rike hannu kenan thumma khala bil sannan kuma ya kebe da sayyidina Usman wa huwa Usman fa qala lahu misla zalik shi ma ya maimaita mai kamar yadda ga Ali bin Abi Talib yana so kowanne cikin su ya bashi alƙawarin cewa in aka zabe shi ba zai bure ba zai bi dan uwan shi falamma akhadha al misaq da ya dauki wannan alƙawari tsakanin su qala sai ce irfa da ya Usman ya kai Usman daga hannunka wa baya a sai mai mubaya'a wa baya lahu aliyun sai jina aliyu ma sai mai mubaya'a wa ja ahlu dari fa baya uhu duk wanda suke gidan sai suka shigo suka mai mubaya'a kun ji yadda sai jina usman ya zama khalifa Bale ce hazihi riwayatul bai'a li usman radiyallahu an wannan ita ce riwayar bai'a da sai jina usman kama fi sahih bukhari kamar yadda yake cikin sahih bukhari wa hunaka tafsilatun ukhra fi sahihi amma akwai wasu ƙarin bayanai a cikin sahih bukhari din anna abdurrahman bin auf jalasa salasata ayyam cewa abdurrahman bin auf yayi kwana uku ya zauna kwana uku yas'alul muhajirin wal ansar yana tambaya al muhajirin wal ansar kwana uku yayi hatta qala radiyallahu anhu har yana cewa wallahi ma taraktu baytan min buyutil muhajirin babu wani gida daga cikin gidan muhajirai wanda suke hijira wal ansar da mutanen madina illa wasu altuhum face sai da na tambaye su wa kuke gani zai zama khalifa ba ma ra'aituhum ya'diluna bi Usman ahada yace dukkan su kowa ban ji yana hada wani da sayyidina Usman ba duk inda naje na ce wa kuke ganin khalifa tsakanin Aliyu da Usman sai a ce sayyidina Usman duk inda yaje haka yake samu da haka kwana uku yana yana neman shawara wata riwaya ma hadda da dare kan je gidan mutum kika ga tsakaninka da Allah in kai ne wa zaka zaba yace ai anna hadha al-amra lam yakun mubasharatan fil bai'a ya ce wannan ba yana nuna take mai mubaya'a ba wa inna ma jalasa da an akhadha al alaihi ma salasata ayyam bayan ya dau alkawari a kansu zai zabi ɗaya daga cikin su ya zauna kwana uku sun ba da zalika khatara usman sannan ya zabi sayyidina usman wannan shine abin da ya inganta a cikin riwaya ingantacciya mala ce wa min al-muhzin amma abin bakin ciki annana nara kutubat tarihi al-hadisa muna ganin sababbin littattafan tarihi allati tatakallamu ana hayati sahaba wanda suke magana rayuwar sahabbai tu'ridu an riwayat al-bukhari suna kawar da kai gaban riwaya bukhari wannan da muka karanta Wata ta'khudhu bi riwayati abi miknaf al-makzuba sai su riwaya wannan rawin mun yi magana shi a can baya lutu ibn yahya abu miknaf to yana da riwaya shi ta karya da ya kawo fi ka tabari sai su dauko riwayar wahaza na suha, to daga nan malam zai kawo mana riwayar yadda ta zo a can abin da malai yake so mu gane a nan yanzu ya kawo mana yadda abin ya faru a sayyidu bukhari to zai kawo mana kuma wasu ruwayoyi da ake kawa ga yadda abin ya faru to kuma sai zo gaya mana ga inda kurakuran suke cikin wannan riwaya ta bi marar wadda bata inganta ba da haka ina ganin a riwaya tana da tsoba zai mu karance ta ba a wannan lokaci sai dai bar shi karatu na gaba abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka faɗa na kuskure Allah ya gafarta mana a rana ita ba za mu samu damar yin karatu ba saboda bana nan zan yi tafiya da haka sai dai ko juma'a ta sama subhanakallahumma wa bihamdika